kashi-kashi a fagage daban-daban da suka hada da rayuwar ma'aurata sanin ubangiji ko in ce ilimin aƙida ilimin addini sanin addinai hikima ta irfani a mastawa ta ƙasa mataki na farko sannan muka faɗo abin da ya shafi siyasa a musulunce mai siyasa muka yi bayanin abin da ya shafi fikihu muka yi bayanin rayuwar al'umma muka gangaro bayanin abin da ya shafi tarbiyyar yara a yanzu kuma bahasi na karshe da muke so mu yi shine bahasin abin da ya shafi tattalin arziki a musulunci <clears throat> tattalin arzikin musulunci kuma da shi ne in allah da za mu kulle basosi mu fada cikin tafsiri kamar yadda muka sha fada cewa muna yin nuni ne kawai ba muna sun zurfafa ba shi yasa za a ji bayanan a sama sama a gurguje za mu ringa yin su a tattalin arziki za mu taɓo nazari ko mahanga ta musulunci da communist da kuma jari hujja da kuma tsatsauran communist da muka fi sani da gurguzu sannan kuma malaika hadisai muji mai suka ce game da tattalin arziki da neman halal da haram sannan mu shiga mu duba mu ga mahangan musulunci kan abin da ya shafi albarkatun ƙasa ya yake ganin su sannan sai mu shiga abin da ake kasabin dukiya da shi ta hanyar amfani da shirin kasabin dukiya sannan mu shiga bahasin zaɓi yayin ciniki sannan mu shiga bahasin ciniki kasuwanci sai da sayarwa ya zamanto shi ne bahasosin da za mu kulle da shi wannan a takaici surar zaman da za mu yi kenan kan abin da ya shafi tattalin arziki ba za mu iya shiga matsalar banki ba duk da muhimmiya ce sosai amma nan gaba idan muka dawo za mu yi wani kewaye na musamman kowane lakcoci za mu yi kokari mu kammala su mu kara musu wani abu a bangaren tattalin arziki shi wannan za mu shiga banki ne ko da ke za mu iya nuni da bankuna a cikin tafiyan mu ba amma ba duka ba ba da faɗaɗawa ba gaskiya a takaice tattalin arzikin musulunci shi musulunci yana da ilimin tattalin arziki malamai suna cewa malamanmu sun tabi kan cewa musulunci ba shi da ilimin tattalin arziki amma yana da mazhabar tattalin arziki tattalin arziki shine hanyoyin da mutane suke rayuwa ta hanyar mai ta hanyar wasu aikace-aikace da za su ba su ikon mallaka ta hanyar canji ko ta hanyar aiki ko ta hanyar sayar da haƙƙi duk wannan shine tattalin arziki to wayannan hanyoyi su ma za mu zo mai bayani kansu to ilimin tattalin arziki da ake koyarwa a makarantu abin da ke koyarwa shine me tattalin arziki ya rayuwar mutane suke a tattalin arziki ya kasuwancin mutane yake ya canji yake ya sauransu duk wannan yake bincike a kai ta yadda za a yi exchange tsakanin wani da wani tsakanin haƙƙi da kaya tsakanin kuɗi da kuɗi tsakanin kuɗi da kaya tsakanin haƙƙi da kuɗi duk wannan action ne ko tsakanin kaya da kuɗi ko tsakanin kaya da kaya duk shi ne dai canji ne to wannan <clears throat> hanyoyi da ake bi da ake abin da ɗinsu ake bi wajen abin da ya shafi samun arziki samun dukiya samun mallakar abubuwa kowane yana da mahangar da yake gani musulunci bai zo da bayanin abin da mutane suke yi ba don haka babu abin da babu ilimin tattalin arziki a musulunci ƙurani ba ilimi ne tattalin arziki ba haka man hadisan manzan rahama ba ilimi ne ba hadisai ne tattalin arziki ba amma idan ka tambaya ka ce musulunci yana kunshe da tattalin arziki sai mu ce eh ah to don me kuka ce ba shi da ilimin tattalin arziki sai mu ce haka ne sai mu ce ka ji bayani me bambanci idan ka ce ilimin tattalin arziki yana nufin ilimin da yake bayanin hanyoyin da mutane suke samun canje-canje na arziki kamar yadda muka ce haƙƙi da haƙƙi dukiya da dukiya kaya da kaya kuɗi da kaya kuɗi da haƙƙi da sauransu amfani da haƙƙi amfani da amfani duk yana ciki duka duk wannan abubuwa ne wanda yake yana da kyau mu faɗaɗa su amma ina ma dai muna lokacin faɗaɗa wannan ba bahasi shi kansa ya shi canjin amfani da amfani canjin kuɗi da kuɗi canjin kuɗi da ka irin wannan ba su ne masu faɗi sosai masu zurfi a tattalin arziki amma abin ba shi wata ranar Allah yadda ta a cikin tafsirin Qur'ani zamu ringa jeho wannan jefi jefi ta yadda zamu kammala su gaba ɗaya dukkan wannan ilimomin a ciki don haka musulunci ba shi da ilimin tattalin arziki me yake da shi musulunci yana da mazhabar tattalin arziki me mazhabar tattalin arziki mazhabar tattalin arziki ita ce mazhabar da take nuna tsarin da ya dace tattalin arziki ya kasance kuma take da umarni da hani a ciki take da dokoki da suke nuna nan haram ne nan halal ne wannan shine musulunci yake da shi shi yasa musulunci yana da mazhaba ta tattalin arziki amma ba shi da ilimin tattalin arziki wannan shine bambanci sau da haka gani a ilimin tattalin arziki ba ya ce maka halal haram da sauransu <clears throat> abin da zai maka bayani shi ne wani hanyoyi ne mutane suke bi samu arziki shikenan ya kuma darajojin hanyoyin suke tsakaninsu ya za su samu natija mai kyau shikenan ya kuma suke samun natija din shi ma shikenan amma musulunci ba haka ya zo da tattalin arzikinsa ba mazhaba ce ya zo da ita cewa na a tattalin arziki shine kaza ba ina son yi bayanin abin da mutane suke ba a ra'ayi na shine kaza akan abin da mutane suke kuma a ciki ina da haram ina da halal da sauransu idan mun duba za mu ga a tattalin arzikin komanis mu daina magana communist mu koma magana socialism wanda shi ma gurguzo ne karami kuma gurguzu socialism kala biyu ne akwai socialism wanda yake son ya kai ga marhalar communist irin wanda su lenin suka yi kenan akwai kuma socialism wanda ba yana son kaiwa ga marhalar communist ba ne shi akan kansa ra'ayi ne amma socialism ne wani za mu ga da yawa wasu kasashe sun yi na yi har da wasu kasashen musulmi ba sai mu ambato su ba za mu ga sun yi kokari sun yi wannan duk da su ma ba su kai inda ya kamata su yi ba gaskiya kuma ko rasha uwa uba socialism nau'i na farko da ta so ta yi kusan bai ci nasara ba shi yasa aka samu rushewa socialism yana so ya taskace mallakar komai albarkatun ƙasa da dukiyar ƙasa ta zamanto ta al'umma baki daya amma ta riba da 'yanci na ɗan lokaci domin mallaka ɗaiɗaikun mutane su iya mallaka sabanin communist da gaba daya bai yadda da mallakar ɗabi'u ba abin da imani da shi shine ko komai na kowa ne komai zai zama umumi ta yi mutum tambaya haka zai faru akwai hanyoyi da suka bi na yiwuwa hakan musamman fomular karo tsakanin al'umma tsakanin borjuwa da kuma masu aiki da talaka da masu kuɗi ta yadda zai karo da juna tsakanin tees da antithees wato negative da positive zai kai zuwa ga haifar da santis cija mai kyau shine danne mujtama din capitalism da haifar da community na communist yayin da capitalism yake ganin a a ba mutum mallaka wacce ba ta da kaidi ba ta da iyaka duk abin da ya ga dama matuka ya bi process din tattalin arziki da kasuwanci ya mallaka kuma haƙƙinsa ne kuma ba mai ce masa don me shi ke da yanci cikakke na yaya zai sarrafa wannan abu da yake mallaka ya zai tafi da shi musulunci sai zo ce da capitalism da communism dukansu lalataccen tsari ne socialism kansa lalataccen tsari ne shin socialism ne wanda yake process ne na kaiwa ga communism ko socialism ne wanda yake mai zaman kansa dukkansu musulunci na ganin kuskure ne sai ba da wani abu sai zaman mai da su mallaka ta kowa da kowa kamar rijiyoyin fetur ma'adinai diamond jawahirai da ke cikin ruwa albarkatun da ke cikin ruwa tun daga ruwan hakifi dazuzzuka da duwatsu garuruwa da dukkan inda yake matacce ne ba a raya ba idan mutum ya raya nasa ne duk irin wannan abin sai mai da su ma'adan da ake hakuwa da ƙasa na daga zinari da azurfa da sauransu da karafa duk sai mai da su mallaka ta kowa da kowa sannan kuma sai mai da mutum yana da yanci amma ba irin wancin yanci na capitalism ba yana da yanci ya haƙo duk abin da yake so ya samu dukiyar duk da yake so daga zinari kamfanin kifi ne da shi yake kama kifi kamfanin abin ne ka samun jahire ne da dama a cikin ruwa kamfanin a samun zinari ne da hakoman fetur da sauransu ya zama fasalar kamfani amma bai ba shi kuma duk abin da ya ga dama ya ba misali sai ce duk abin da ya samu kudin idan ya tato fetur ya sayar kudin da ya samu na wannan fetur din zai lissafin wahalar da ya sha da sauransu ta wannan da kuɗin da ya kashe ya cire gabaɗin ragowar dukiyar idan ya kalle ta in ta kai miliyan biyar miliyan ɗaya ba nashi bane biliyan ɗaya na al'ummar musulmi ne dole ya bayar humusi ne idan min biliyan biyar ne biliyan ɗaya ba tashi ba ce ko ya ki ko ya so dole sannan kuma miliyan sa ko biliyan hudun da ke hannunsa sai aka kwaɗe ta da wajen ayyukan alheri wannan wajibi ce humusin wannan aikin kenan sannan kuma duk shekara dole ya fitar da zakka a gane humusi daban zakka daban wannan humusi a lokacin zai fitar da shi daga wannan riba zakka kuma duk shekara su zai mata zakka sannan kuma ga ayyukan alheri da zai saboda haka mutum bai zama kamar yadda capitalism suka ɗauka mutlak ne ubangiji na da hannu a cikin dukiyarsa da ya bashi da ya mallaka masa dole ne wannan hakkin na talakawa kuma musulunci ya ce gwamnati tana iya kwacewa za ta iya zuwa ta lissafa dukiyarsa gaba daya daga nawa ya samu ta fitar da humusi ta ba mu abota humusi hakkin al'umma ne idan shekara ta yi ta fitar da zakka ta bayar da zakka ga al'umma kamar yadda ya dace so da haka ana da ikon a ta sarrafi da dukiyarsa komai karfinsa bayan da zai dole ya fitar da hakkin abinci sau da haka wannan dai a takaice kenan za mu ga musulunci yadda yake kallon tattalin arzikinsa da masabarsa za mu ci gaban allah yadda a lokaci na gaba wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh